wa ashhadu an la ilaha illallah wa tahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan rasuluhu ya ayyuha alladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuha an-nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء من واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله لا مدورة أكن درسمه لا أداء والدواء والدهر ينزوم muna cikin wani fasali da malam ya ta take da zararul zunubi fil qalbi ka zararul sumumi fil abdan wato illar sakon Allah a zuciya illar sakon Allah a zuciyar bayin Allah kamar illar guba ne a gangan ciki idan mutum ya ce zai yi sako to abin da yake aikatawa na saba ma Allah yana mishi mugun barna ne a cikin zuciyarsa barnan da bai gaza barnan da guba zai mishi a gangan jikinsa in ya sha guba ba malam ya ba mu misaltalu da yawa abu na farko malam ya ce a tsammanin ku menene ya fitar da annabi adam alaihi salatu wa salam da matarsa daga gidan aljanna menene ya mai da iblis halin da ya samu kansa a cikin daga kusanci da ɗaukaka da matsayi na daraja da Allah ya bashi zuwa ga kaskanci da walakantuwa malam ya ce adawa samudawa mutanen annabi shu'aib alaihi salatu wassalam mutanen annabi lut duk abin da ya jefa su a cikin halin da suka samu kansu a ciki shine aikata laifi idan dai mutum zai yi sabon Allah to ba zai taɓa zama lafiya ba a cikin rayuwa malam ya ba mu misalsalu na al'ummomi da yawa wadda suka sabi Allah musifa ta shafe su baki ɗayansu riwaya ta ƙarshe shine fatihi da aka yi na kubrus daula ce da take da ƙarfi da ƙarfin tattalin arziki da ƙarfin makamai iya fuskantar dukkan abokan gaba ba a taɓa tsammanin akwai wata jama'a da za ta iya zuwa ta kada wannan dauna ba a rana ɗaya sai ga shi an shige ta an fatattake ta an karya ta jubair jabir ya koma gefe yana kukan abin da ya gani ɗaya daga cikin musulmai tambaye shi ya za ka yi kuka a ranar da Allah ya ɗaukaki musulunci da musulmai ya kai musulunci irin wannan bigire ya ce kawai ina kuka ne na yadda na ga sabon Allah ce ne da mutane baya ya ce wannan daula yadda take da rinjaye yadda take da ƙarfi amma sabon Allah ya kai ta halin da yau ta wayi gari a cikinsa yau gashi nan barde ne jarumi ne amma ruwa in zai sha alfarma zai roƙa kafin a bashi shi yasa Umar duk lokacin da musulmai za su fita wani yaƙi? yakan ce musu Allah kaɗai na taimakon mu ne a kansu saboda suna laifi mu muna ɗa'a. Yace daga ran da aka ce mu ma za mu koma mu yi laifi, to Allah kan bar mai ƙarfi ne na nasara. Wa ka nuwalli fa zalimina ba Saboda haka nasara tana tattare da da'a ma Allah da'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi na gaba da muka karanta annabi yace ce lan yuhlaka an-nas hatta yuhdaru min anfusihim ba waɗansu mutane da za a halakar har sai an ba su cikakkiyar uzuri da za su kare kansu lokacin da suka gagara amfani da damar da aka ba su to nan kuma Allah sai ya musu hukunci a tsakaninsu وفي المسند الإمام أحمد من حديث أم سلمة قالت تسي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أم سلمة تسي ناجم من الله صلى الله عليه وسلم ينا شوى أم سلمة ما تر من الله صلى الله عليه وسلم تسي ناجي النبي ناشوى إذا ظهرت المآفي في أمتي annabi ya ce idan saƙon Allah ya bayyana a cikin al'ummata yau sabon Allah ga shi nan ana yin shi kololo ba a rufe shi annabi ya ce idan sabon Allah ya bayyana a cikin al'ummata amma humullahu bi azabin min ne, to Allah zai game al'ummar ce da azaba daga wajensa ma'ana idan har sabon Allah ya bayyana ya yaku a tsakanin al'umma to Allah idan ya zo hukunci akan wannan sabon yakan hukunta al'ummar ne duka fa kuntu ya rasulullah ummu salama tace sai nace ya manzon Allah amma fihim yawma idin unasun salihun to a wannan lokaci da za a yi wannan sabon Allah Allah ya yi hukuncin bai daya babu salihai ne a cikin su kale bala akwai salihai akwai mutanen kirki akwai bayin Allah kultu tace to sai na ce da manzon Allah fa kaifa yusna bi ulai to yaya da ai da su mutanen kirkin cikin su kale yace yusibuhum ma asaba nas duk abin da ya samu mutane zai same su yusibuhum ma asaba nas duk abin da ya sami mutane su ma zai same su duk to yanzu in Allah zai dauke ruwan za a ware gonan malamai ne su a musu ruwansu idan aka ɗauke ruwa Allah bai zub da ruwa ba za a yi ruwan a gonan limamin gari ne yadda gonar wanda ya yi laifin ba ruwa haka gonar limamin gari ma babu ruwa shi yasa annabi ya ce idan kun ga ana abinda ba daidai ba ku hana wala ta'amurun na bil ma'ruf wala tanhawunna anil munkar aw la yushikanna Allah an yab'atha alaikum iqaban min indi ko dai Allah ya saukar da hukuma daga wajen shi annabi ya ce ku yi ta roƙon Allah Allah ya ji amsa addu'a akwai lokacin da Allah ke fushi nan duk wanda ya addu'a ma Allah ba ya amsa shi yasa su malamai kamar 'yan sanda ne a tsakanin mutane hukuma ita kuma ita ce mai hukunci akan mutane amma in dai aka kama sakon Allah to Allah yi bari ya wuce an hukunta ko ba a hukunta ba idan an hukunta to shi kenan magana ya kare in ba a hukunta ba Allah zai hukunta da kansa da kansa to idan ya zo hukuncinsa domin idan mai zina ya yi zina Allah ya saboda idan mai sata ya yi sata idan an zo zartar da hukunci a kansa shi kaɗai. hukuncin zai kare in za a yanke hannun za a haɗa da hannun ɗansa a yanke ne amma idan aka bar shi babu hukunci to idan Allah ya zo hukuncin to yakan taɓa kowa da kowa ne babu wadda za a bar shi daga cikin wannan hukunci sun mai sayyaruna ila mafiratin min Allah wa ridwan sannan idan an yi kashin alkiyama su mutanen kirkin da wannan musifa ta shafe su baki ɗayansu su kuma sai a mai da su zuwa ga rahamar Allah gafarar Allah da kuma yardan Allah amma dai a duniya lokacin da za a hukunta za a hukunta su ne baki daya to idan an dai kiyama to nan kuma Allah sai ya ware waɗanda ba su shafe su ba ma'ana waɗanda ba su suka yi laifin ba to sai a tura su zuwa ga gafarar Allah da rahamar Allah amma dai a duniya duka kowa tare za a ɗanɗana kudar har tumaki da su za a ɗanɗana wannan kudar shi yasa a wani hadisi al-imam al munzir ya ci hadisi malam albani ya inganta hadisi annabi yace hisabi inda zai tsaya ma dan adam ranan alkiyama inda zai tsaya ma dan adam ranan alkiyama akan rikicin da ke tsakaninsa da ɗan uwansa yace da ya zo mishi da su domin akwai rigimar da har dabbobi sai an cire musu haƙƙinsu a kanka saboda wata fitina da ka dawo ta shafi su hadisi ne ingantacce annabi yace da za ta tsaya ma dan adam a kansa da bayin Allah ƴan uwansa mutane to da ta zo mishi sauki amma abinda da kai Allah ya saukar da horo to duk wanda abin ta shafe shi za a kira shi a cire mishi hakkinsa akan kara da gaskiya Allahu akbar Allahu akbar eh wani daga cikin magabata beraye ne suka addabe shi a cikin gidan ya rasa abin da zai addabe a cikin gidan ya yi amfani sai wani daga cikin almajiran shi ya ce to Allah ta malam ne zai hana ka nemo kyanwa ka ajiye ta a cikin gidan matukar suna jin kukan kyanwan nan za su bar gidan ya ce a'a idan na ɗauko kyanwa na ajiye a cikin gidana ya ce zan cutar da na domin daga inda ɓerayen suka ji kukan kyanwar za su gudu ne su koma gidan makwabta ya ce sai dai mu nemi abin da in sun ci kawai za su gudu amma mu kawo kyanwa ya ce zuwan kyanwan za ta fafari ɓerayen gidana su koma gidan makwabta ya ce idan mai haka ban kyautata makwabtaka Allah ba akbar Allah ba akbar ɓeran gidansa yana tsoron kar ya yi tasarrufin da zai kori ɓeran tun da ai cutarwa yake cutarwa yake shi ma cutar da shi yake ce in na kawo kyanwa daga inda berayen suka ji kukan kyanwa za su watse ne su koma gidan makwabta na ce to ban kyautu da makwabtaka tsakanina da su a daina mai hanyar da za a kashe su a kashe su yanzu wannan kwa ba shi ciyaman ya ci kudin eh. to malam masu neman lahira daga cikin masu neman lahira daga cikin abin duk ba jimawa zai za a je a tsira kowa a mai hisabi wallahi Allah ya samu dace wa fi marasil Hassan, hasan cikin marasil na Hassan al-Bakari wadda malaman hadisi sun ce marasil ɗinsa duk wanda ya zo ta wannan hanyar matukar ba a samu isansa zuwa ga kan sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai inganta ba wa fi marasil hasan an nabi sallallahu alaihi wa sallam daga annabi yace la tazalu hadhihi al ummatu ta haka yadi Allah wannan al'umma ba za ta gushe ba karkashin hannun Allah kariyar Allah jin kan Allah wa fi kanafihi da kuma taimakon Allah malam yumali malam yumali qurra'uha umara'a. matukar makarantan al'ummar malaman al'ummar ba su koma fadanci wa masu mulkin al'ummar annabi ya ce taimakon Allah ɗaukin Allah gudumawan Allah ba zai bar kan wannan al'ummar ba matuƙar malamin al'ummar makarantar al'ummar ba su bar fadanci ba su koma fadanci wa masu mulkinsu wa malam yuzaki sulaha'uha fujjaraha matukar salihan al'ummar ba su fara tsarkake fajiran al'ummar ba to ana nan cikin rahamar Allah da jinkan Allah da taimakon Allah daga lokacin da salihan al'ummar mutanen kirkin al'ummar suka fara tsarkake fajiran al'ummar to daga lokacin tallafi da agajin Allah ke tashi akan al'ummar wa ma lam khiyaraha ashraruha kuma matukar zababbun ashararrun al'ummar ba su fara walakantar da mutanen kirkin al'ummar ba fa idahum fa'alu zalika to da zaran sun fara haka a cikin al'ummar rafa Allah ya dahu anhum Allah sai ya dauki hannunsa akan al'umma sun masallafa alaihim dababiratahum Allah sai ya tsora jabberan al'ummar akan al'ummar ba samuhu su al'azab sai su shiga da gana musu mugunyar azaba ba kuma bil faqa a walfakar. Allah sai ya saukar musu da talauci da kuncin rayuwa hadisi ne da amma ma'anar hadisin umumat na shari'ar musulunci duka ta tabbatar da shi duka ta tabbatar da shi annabi ya ce matukar al'ummar nan la ta zalu hadhihi al'ummar nan ba za ta gushe ba ta ta yadillahi cikin kariyar Allah da taimakon Allah wa fi kanabihi da agajin shi da tallafin shi malam yumali qurra'u wa qumara'a matukar makarantar al'ummar ba su fara fadanci ko musulunci abinda zai yanke wannan shine fadancinsu zuwa ga masu mulki menene fadanci shine koyon bayan rashin gaskiya ba laifi bane ba a musulunci mutumin kirki yayi alaƙa da mai mulki amma matsar alakar za a yi ta ne tsakani da Allah zai yi shi nasiha zai gaya mishi gaskiya zai ja hankalinsa zai zan mai isar da saƙonni na Allah zuwa gare shi akan abin da ya shafi shugabancin shi da jagorancin shi wannan ba daidai ba ne amma abin da ya yake muni shine ya zama mai addini malami ko almajirin ilimi ya zama bafajen mai mulki kan gaskiya da rashin gaskiya kan gaskiya da rashin gaskiya wannan na ɗaya daga cikin abin da ke haifar ma al'umma musifa da zai game ta baki ɗaya jama'a mun fahimta babu wata al'umma da ta samu shugabanci face fadawa makusanta na shi mai mulki sun yi ta'asiri a kansu wajen alkhairi ko wajen shar haka annabi ya ce idan arada Allah bil amiri khairan idan Allah na nufin shugaba da alkhairi ja'ala lahu wazira sidiqin annabi ya ce Allah sai ya sa mishi waziri mai gaskiya da amana ma'ana advisor mai gaskiya da amana wanda zai dinga tunasar da shi ayyukan alkhairi in nasiya zakara annabi ya ce duk lokacin da shugaban nan ya manta wannan waziri sai ya tuna fadi shi sai da ran da ya mutanen wanda ya kaza da muka je kankan mun musu alƙawari gashi lokaci yana ta tafi rayuwa kuma ba ta da tabbas innal ahada kana masula in mun koma zuwa ga Allah har mu ƴar raciyan ka Allah zai kira mu ranka dai ayi mu ayi kokari a maka musu da abin da muka musu alƙawari in nasiya zakar in shugaban ya manta annabi ya ce wannan advisor sai dinga tuna mishi yalla kai waje kaza ma da muka ce mun yi musu alƙawari za a yi musu titi daga waje kaza zuwa waje kaza wannan abun yana da iyaka rayuwa kuma ba ta da tabbas alƙawari kuma abin maya ne a wajen Allah mu yi kokari mu sauke wannan wajibi waziri na gaskiya wa in zakara a anan, annabi ya ce in kuma shugaban ya tuna to wannan wazirin sai ya taimaka mishi wajen aiki domin cire wani zarge ne da su yi a wuyansu a ranar cire zarge ne za su yi a wuyansu a ranar alkiya annabi ya ce duk wanda ya jagoranci al'umma a ɗaure zai isa filin alkiya abinda zai kwance shi kawai adalcin abin da zai kwanto shi kawai adalci to yau masu mulki sun kai ma nasiha nasiha da za a musu wallahi ba su idan kaga suna alaka da maganar addini to abin zai kare musu gwamnatinsu jama kuma yin ko idan kaga sun ɗauki wani abu na addini to wannan abin a addini zai taimaki gwamnati sai a ce a tara malamai a yi musu seminar a wayar musu da kai yadda ya kamata su dinga mu'amala da shugaba ba a hawa kan mimbari a yi fito na fito da shugaba ba a hawa kan mimbari a yi tawaye ma shugaba wannan gaskiya ne ita ce manhajin ahlus sunna Wadda suka shirya Allah ya saka musu da alkhairi kuma a wayar da kan mutane haka alkhairi ne to abin da ya kamata kuma tun da an wayar da kan malamai an wayar da kan masu wa'azi yadda za su yi mu'amala da cewa shugabanni wannan cibiyar sai kuma ta tara 'yan majalisu su ma sai ta musu su kuma yadda Allah ya tsora musu hakkin su ku kuma ku sani wakilai ne ba gwamna ne zai dinga gaya muku abin da za su yi ba ku wakilan al'ummar ku ne idan Allah aka je aka tsaya ba zai tambaye ku gwamna ne amma zai tambaye ku amanar mutanen da kuke wakilci ne su ma ko ba a cikin jama'a ba a musu saminan su sai kuma a gayyato komishinoni su ma a gabatar da takardu a gayyaci malamai su gabatar musu to in kaga an yi wannan taron kawai za a yi amfani da shi ne kan abin da zai amfani gwamnati amma abin da zai amfani talakawa shi ba za a yi amfani da shi Allah dai duk dabaran ka ai baraka ma Allah wayo ba kuma don ka juya aya ko ka juya hadisi shine ne ina da za a je gaban Allah ina da za a je gaban daidai ne ba daidai bane a yi tawaye wa gabanni? ba daidai bane a yi fito na fito da su ba daidai bane a fito ana zagin su ana aibanta su wannan duka alkhairi ne to amma da ya kamata kuma sai ku shirya wani samina shi ma da mukarrabansa ku nemi malamai biyu ko uku su gabatar musu da takarda su ma 'yan majalisu a kira su su ma kwamishinoni a kira su su ma 'yan majalisun tarayya a kira su a yi musu to amma shi ba wadda ita ya gaya mishi maganar da ba yi shi ciyaman ba wadda ita ya gaya mishi maganar da ba yi to wai duka in kaga suna aron addini ana shigo addini to wai ana so ne addinin ya yi aiki ya taimaki gwamnati Allah ya saka muku da kai amma dai duk abin da kai faman kanat fitratu إلى الله ورسوله وهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة fa فهجرته إلى ما هاجر إليه to shi wanda yake tare da masu mulki yakan yi ne tsakaninsa da Allah da neman yardan Allah idan ka fahimci gyaran da za ka yi ba zai yi ba to ka bar wajen saboda kar kai ma Allah ya kira ka akan abinda aka aikata wannan shine gaskiya ku haɗu da mutum akan gaskiya ku rabu da mutum akan gaskiya ku haɗu da mutum akan gaskiya ku rabu da mutum akan gaskiya Allah ya samu gaci malamin zaki sulaha'uha fujjaraha matukar salihan al'umma ta ba su fara tsarkake fajirai ba nan kuma mutumin kirki ne ya zo yana wanke fajiri to na ma babban laifi ne a musulunci babban laifi ne a musulunci to ma menene na wankewa abinda mutane suke damun kansu shine ai aya ko hadisi shine malami zai maka wayo amma abinda gwamnati take malami zai maka wayo me ji ka sani kai ba da lokaci ne yanzu idan na zo na ce muku an wadatar da jama'a da ruwan famfo ku kai an gwanku babu babu famfo ne ni dan Nijar ne balle ku ce garin mu ba ku san garin ba ba ta lokacin ka ne in malami ma zai maka wayo aya ce zai iya juya ta wata don baka sani ba ko kuma hadisi ne zai juya don baka iya li'irabi ba to amma abin da gwamnati ta ce inda wuta akwai malamin da kai zai ga maka da akwai wuta idan an yi aiki sai sai an ga maka an yi aiki finish ko a tsaka lokacin ka ne kawai da duk ka sani in duniya ne kowa ya sani Abin da kawai kai za ka iya a wata ilka karanta din shine abin da ka fi shi yawa amma in ka ajiye karatu kace a yi bayanin gwamnati wallahi wani kallon ka kawai ke haka ne ko ba ka ba haka ne kallon ka kawai ke Allah ya shar'anta mana adalci ko a akan iyayenka ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamina bil qisti shuhada'a lillahi walau ala anfusikum aw al walidayn wal aqrabin Allah ya ce ya da suka yi imani da Allah ku tsaya kyar wajen yin adalci kuna masu neman yardan Allah shaidan da za ku bayar jawabin da za ku bayar Allah ya ce ku ji tsoron Allah ku ba da ita tsakanin da Allah walau ala anfusikum ko da in kun faɗi gaskiya za ta dawo kanku awil walidaini ko za ta dawo kan uwa da uba ne wal aqrabin ko za ta dawo kan ƴan uwanku na jini ne Allah ya ce ku ji tsoron Allah ku faɗi gaskiya idan babanka bai yi daidai ba aka zo ba da shi nan Allah ya ce ka ce bai yi daidai ba idan mahaifiyarka ba ta yi daidai ba aka zo ba da shaida Allah ya ce ka ce ba ta yi daidai ba idan ka faɗi gaskiya Allah ya ce ko za ta dawo kanka ne Allah ya ce ka ji tsoron Allah in yakun ganiyan aw fakiran fallahu aula bihi ma Allah ya ce wanda za ka yi jawabi a kansa idan fakiri ne mawadaci ne ko fakiri ne Allah ya ce ka sani da Allah ya fi maka su ya fi su ko bai fi su ba duk dukiyarsa Allah ya ce na ji maka shi duk talaucinsa Allah ya ce na ji maka shi Allah ya ce to lokacin da zaka yi jawabi lokacin da zaka yi jawabi Allah ya ce ka duba makomarka ka tuna tsayuwarka a gaban Allah ka yi jawabi tsakanin ka da ka yi jawabi tsakanin ka da wannan shine musulunci shine gaskiya Allahu akbar bala wani abu ya taɓa faruwa da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya tura sahabbansa su kai wani farmaki na yaki to ya tura su ne a cikin ɗaya a kusa dab shiga ɗaya daga cikin watanni masu alfarma kasar an hana yaki a ciki na manta wani wata ne guda ɗaya daga cikin guda hudun ashe wata da zai kare na bayansa ya zo ashirin da takwas su kuma sai suka fita a tafiyarsu kafin su isa ashe wata ya kama wata mai alfarma ya kama suna tafiya a zai ba sani ba su a littafinsu wasu ɗin yau ne kaza wasu ɗin yau ne kaza kawai sai suka je suka kai hari a ran ɗaya ga wata ne a lokacin da suka kai wannan hari an kashe kusan mutum uku ko mutum hudu da yahudawa suka zo suka ga abin da musulmai suka yi sai suka ce ma larabawa su kwantar da hankalin yau duk abin da Muhammadu ya gina da musulunci a rushe shi sai ce amma mu yi kwamiti kar a ɗauki banza kar ku ce komai a yi kwamiti a je a sami shi mu ku sa mu a cikin kwamitin ku bi mu ku ga tambayin da yi shi shi ke sai aka tafi suka je suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina suka ce mishi ya Muhammad ya ce musu na suka ce mishi yau nawa ne ka wata ya ce musu kaza to ai alkur'ani ya haramta a yi yaƙi a cikin wata mai alfarma sahabbanka sun yi yaƙi a cikin wata mai alfarma me hukuncin kun ji tambaya Allah yake yas'alunaka an shaharil harami qitalin fihi Allah yake gashi sun zo suna tambayanka game da wata mai alfarma meye hukuncin yaƙi a ciki kul Allah ce ka ce musu qitalun fihi kabir Yaƙi a cikin babban sabon Allah ne yau don musulmai ne suka yi ba daidai ba ba su kare kansu ba suka ce mun yi kuskure mun yi laifi haka musulmi jama kun yi annabi bai tsaya wani tawili ba yace mun yi ba daidai ba mun yi ba daidai ba haka shi musulmi addinin sa ya lazim ta shi gaskiya gaskiya sha'ani ne na Allah yanzu wannan takurawan in wani malami ne sai ga yana ta neman yayi tawili a'a ai kai malami ba annabi bane ba kai ba daidai kawai ba daidai bane shikenan kowa ma yana yi kai istijibari da koma zuwa ga saboda haka da suka tambaye shi annabi sai ce kulli kitabun fihi kabir babban laifi ne wa saddun an sabilillahi wal masjid al harami wa ikraju alihi minhu akbaru inda Allah Allah yace amma dai aje kafir ce wa masallaci kafir ce ma Allah koran mutane daga masallaci bi alfarma da kaza da kaza da kaza shi kuma laifin sa ya ji wannan ko kun yi kafirci mu mun yi yaki a wata ne alfarma wal fitnatu akbaru min al qatl shirka kuma ya fi kisan kai muni shikenan an yi bana suna shikenan to amma dai wai muhammadu shaidu shine annabi bai nemi ya kare kansu daga abin da sahabbansa suka yi ba daidai ba yan kuma yanzu to duk wanda yake neman yardan Allah haka ne mai gidanka yayi ba daidai ba ba daidai ba ne kar kuma ka kuskura wata ran ka fito ka kare ba daidai ba in ba daidai ba ne ba daidai ba ne ran da kuma wancan da ba ku tare yayi daidai shi kuma daidai ne tun da daidai ne a cikin su akwai mai wuta da aljanna ne akwai mai azurtawa ko talautarwa ne babu ba babu ba to mutanen mu ba haka ne idan mai gidanka yayi ba daidai ba sai ga mutum yana fitowa dole sai ya kare idan kuma dan adawa yayi daidai sai ya fito dole sai ya kushe duk wanda kaga yana irin wannan siyasar bai san addini bane bai san addini bane in dan adawa yayi daidai ka ce yayi daidai in mai gidanka ya yi ba daidai ba ba daidai ba ne zama an gwinda kuma karka yadda wata rana ka tashi domin kare wanda ba daidai ba akwai kisar tana nan a cikin suratun nisa wani ba yahude ne suka samu rikici da musulmai wani musulmi ne ya yi sata sai ya ba shi ajiya da ya ba shi ajiya sai aka zo aka kama kaya a hannunsa sai ce ni kuma ne ne ya bani musulmai suka ce a a a har ne kawai a kaza kaza kaza kaza Allah sai ce a don me za ku kare shi don me za ku kare shi tun da ya yi ba daidai ba ba daidai ba ne ba Allah ya ce ba daidai ba ne annabi da ya so ya ɗauki hukunci ya ce a kira mai hudar Allah shi ma kira shi wa sarki Allah ka nemi gafara to addini kenan ko an ne dole a mai adalci idan musulminku ya ci kuɗinsa ya hana shi ku tsaya sai ya fitar mishi da kuɗin wannan shi ne adalci yace to daga lokacin da sadihai mutanen kirki suka fara tsarkake fajirai wa malam lam yuhim khiyaraha matuƙar matukar shararai mun gane ko ba su fara wala kanta su ba a suna nan a mutanen kirki suna nan mutanen kirki amma daga lokacin da mutanen banza suka fara walakanta mutanen kirki to kuma al'amari ya lalace fa idza hum fa'alu zalika idan har suka aikata haka rafa Allah yadahu rafa Allah yadahu alhum Allah zai dauki hannunsa akan al'umman su musallatu alaihim da sannan sai sallada musu jabberan su fasamuhum su'ar adab ya ɗanɗana musu su ɗanɗana musu mugunyar azaba sun mazaraba sun mazaraba kuma lahu bil faqa wal fakar Allah sai saukar musu da kunci da talauci kun ga dai ai zamanin ai ya kusa ko <laughs> ya ma zo ke Allah ya tsare Allah ya tsare Allah ya samu dace Allah ya samu dace duka waɗannan babi ne na nasiha duk yadda duniya ta yi daɗi lahira ta fi ta in ka dace duk yadda duniya ta maka daɗi duk abin da ka mallaka a duniya wallahi in ka dace da lahira wannan wasan sallah ka yi ƙoƙari tafiyar wallahi ba ta da wallahi ba ta da ba ta da ba ta da amma ka tsaya ka yi abin da zai kyautata maka wasan kar ka yarda ka yi asarar lahiranka akan duniyar wani Allahu akbar Allahu akbar waɗansu za ka yi irin wannan rayuwar Allah a cikin alkur'ani kan ce ulaika allazina ishtarawul hayata dunya bil akhirah Allah ya ce ga can waɗansu jawransu sun ba da kiyama su a ba su duniya su tara ulaika allazina ishtarawud dalalata bil huda wal azaba bil maghfira Allah ya ce sun ba da shari'a an ba su fata Allah ya ce sun ba da gafara an ba su azaba وفي المصدر يزو أشكي مصدر الإمام أحمد من حديث ثوبان قال حديث ثوبان يتشوى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذل الله صلى الله عليه وسلم يأتي إن الرجل لا يهرم الرزق بالذنب يصيبه mutum akan haramta mishi arziki saboda wani zunubi da ya shafe shi wani laifi da zai yi Allah sai yanke alaka da shi Allah sai yanke alaka da shi wa fihi aidan kana kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam har ila yau al-imamu ahmad ya fi da shi a cikin musnad yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce haka ne ko sauban yace manzon Allah ya ce yushiku an tada'a alaikumul umam annabi yace yayi dab ya kusa al'ummomin kafirai su yi muku rina an tada'a alaikumul umam annabi yace ya kusa al'ummomin kafirai su kewaye ku su tare ku ta ko ta ina su tare duk wata dama da kuke min kulli ufuqin annabi yace daga kowane sashi kama da al-atlatu ala qasatiha annabi yace kamar yadda maciya ke kewaye kwanon abinci ba rawun ake yi ba annabi ya ce haka su duk ta inda ka juya an tare duk ta inda kuka juya an tare shi ne min kulle ufukin ta kowane tashi ta kowane yanki Allah ya ce kafiran duniya na su muku rina ta ko ta ina duk ta inda ka kalla sun tare wannan kanta kulna ya rasulallah sau bane ya ce sai muka ce ya manzan Allah amin illatin yau mu idin ba za mu karancin mu rashin yawan mu zai sa a mana wannan rina kale ce an tun yau mu idin kafir yace ai a wannan lokacin kuna da yawan ki kuna da yawan ki walakinnakum gusa'un ka gusa'i sai sai dai yawan ku kamar shara ne da ruwa ke ɗebowa a fari idan an yi ruwan sama ka zo kofar gidan ka tsaye ne ذلك اللي ما بيعوش تبقى بندي هذول الشيء رأس كباوني أمر دمي أمر بمغمي يعوش كرا يعوش أنك يتو كن كما أكري أولا يوى الشارع ينا بارتولو annabi su to kun zama kamar shara da ruwa ci bibo tunza ul mahabatu min qulubi atwikum annabi ya ce za a cire kwarjininku a zuciyar abokan gaban an nemi amma ba yi ka kwarjinin Kwarjininku da Allah ya muku na musulunci domin musulunci akwai kwarjini malak idan mutum ya riƙe addini tsakaninsa da Allah ko kai musulmi zai baka tsoro in kana fajin fajin wallahi in ka yake zama ba za ka iya zama hannu sai ka daure ka bashi sai za ka umar ake cewa shi dan ma yana kiriya ne gan shi to wannan kwartinin ku za a fitta shi a zuciyarsu liman kuma suna mishi kallon banza ga wadda duk kuke ganin wani ne a cikin ku suna mishi kallon banza ba su ganin kima inda zai magana tashi wani wani ke wani a cikin bai tashi ce kariya ne ba annabi yace tunzabul mahabatu min qulubi aduwikum za a cire kwarjinin ku a zuciyar abokan gaban wa yuj'al fi kuma alwahan ko kuma zukatan sai a samu ku rauni kanu wa malwan manzon Allah menene rauni tafi suka ce wani irin rauni manzon Allah kale ce hubbul hayati wa karahatul maut son a duniya da kuma kin mutuwa dama ai abubuwa ne guda in wannan ya zo dole wannan ne in wannan ya zo dole wannan yana ne son rayuwa a wata riwaya hukun duniya son duniya ba shi bane son son son rayuwa annabi ya ce da kuma kin mutuwa garin wannan kauce kauce da tsalle tsallan har kuma ka je ka faɗa tarkon da za ka mutu min hadisi Anas bin Qas kada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato jama'a muna fahimtar karatu ko wannan malam na kawo mana tun ne yake mana sakon Allah da abin da ke haifarwa to yanzu yana kuma kawo mana ababan da matukar al'umma sirke su tashi kawo matukar al'umma ta samu kanta a cikin irin waɗannan laifuffuka to tashi kawo kada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wa sallam yace lamma uridu bi lokacin da aka yi ikiraci da ni karbo sallah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mala'ika jibril ya tafi da shi marartu bi qawli yace na wuce waɗansu mutane lahum asfarun min nufas suna da farati na karfi yakmishuna biha wujuhahum suna kartan fiskokinsu wasu durahum da kirjinsu annabi ya ce mu mutu su an musu farfi dukkan farata na karfe na dalma ya kamishu na biha wutu abu iya abin da suke yi shine sai mutum ya fara faratin sai ya karci fiskansa da shi wasu durahun da kuma kirjinsu wato su suke kwaile kansu da waɗannan farata a kurki sai na ce man haƙula ya jibril to waɗannan suwaye na jibril kada ya ce haƙula ilazina ya na luhumun nasu waɗannan su ne waɗanda suke cin naman mutane ɗan jiba kenan shi jiba cin nama ne na gaske mun karanta a nan cikin fakiyatul majalis ko shi ne na gaske akwai sahabban da annabi ya ce musu ku sakace suka sakace suka fitta nama sun ci ko ba su ci ba sun ci waye ka'una fi a kuma suna afkawa a cikin mutunci وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسكن أسكن جامع الإمام الترمذي حديث أبو هريرة يأتي من ذن الله صلى الله عليه وسلم يأتي يخرج آخر الزمان قوم ونفس متاني داس بيانا أكرشن دنيا يختلون الدنيا بالدين suna dabara ta hanyar addini suna neman duniya <laughs> yakiluna duniya bidin kayan tiredar su addini Allahu akbar al-qatl shine yaudar ka shirya wani abu ka ɓoye ka gyara yadda bukatar ka za ta biya annabi ya ce za su dinga amfani da addini don biyan bukatar su ta duniya al'akalu fi annabi yace a ƙarshen duniya da su shi ma wannan zamanin ya kusa ruwa annabi yace yalbasuna lin-nasi musuka ba'ani suna sakawa ga mutane fatun raguna fatun tumaki saboda tsabar su irin su su. turare na fata minan liyin saboda sassauci da gudun dole idan zai fito fata zai yafa a cikin bayan nisa hannun a cikin abincin mai dan gasi sai ya cire eh. alsinatuhum ahana min sukar harshen su zaƙinsa ya fi suka wa qulubuhum kulubus si'am amma zukatan su irin zukatan kyarkeci zukatan ce wani ma ne yake gaya suna magana da wani ɗan majalisar tarayya to an ɗauko irin hirar malamai ɗin nan a lokacin zaɓen da ya wuce yadda mishi kai malam ce yadda ka gan mu mu ɗan siyasar nan ya ce mu duk malamin da muka ga yana bin kuɗin mu mun san ba malamin Allah ba wallahi ya ce abin da ya gaya musu kaga wannan aiki ra'a tun da malamai ne abu ya ce malam mu ba malamin da mun san na gaskiya mu ba duk malamin da muka ga sa kuɗin mu mun san ba mutumin Allah ba yace don da manufar manufarsa kiyamarsa ba kudin mu zai zo yana biyan ba gaskiya ya faɗa ko ba gaskiya bane ai kai malamin ya fi ka sanin kudin da ya faɗi haka lokaci wai har dan siyasa ne zai gaya wa malami wannan kace mu duk wanda muka ga yana neman kudin mu mun san ba alahirar sa ne da mun to annabi ya ce kulubuhum kulubul fi'a zukatan na kirkin zukatan na kirkin ya ƙulun lahu azza wa jalla Allah maɗaukakin sarki na cewa a biya fitarun Allah ke da ni za ku yi yaudara? Da ni za ku yi yaudara? Allah ke ni ne za ku sake da ni? Ku yaudari jama'a? A biya fitarun Allah ke da ni za ku yi yaudara? Wannan ka cire rigar malantar ka je kama ko wani nayin ɗinka kawai. Don me za ka sake da Allah? Allah a Kur'an ce ولا تجعلوا الله قربة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلوا إلى الله wani ne an zura yake wallahi tallahi Allah ya ce a ni karkata ne za ka yi rashin kirki kuma kana cewa wallahi tallahi za ka yi ba daidai ba Allah ya ce kar ku dinga tsari in zan muku karkuwa na rashin kirki in za ka yi rashin kirki Allah ya ce a ajiye sha'anin Allah ya ce ka yi rashin kirki wala tad'alullaha urzatan li aymanikum Allah ta karku dinga sanya Allah ya zama kariya maransuwan idan kuka shiryo dabaran to in kun shigo da Allah dole a kauce tunda an kun shigo da Allah Allah ya ce ni ku daina mun Allah ya ce daina mun Allah ta yaudara ni ne da mun tara kai Allah bai san ka bane wai kuma da Allah za ka sake Allah ta to wani ne za ku yi wa Dara dara'a shi ne tsaurin ido fa bi halatti Allah yake na rantse da kaina zai ɗauki mataki a kan irin waɗannan fa bi halatti Allah ya ce da ni na rantsi na rantse da kaina inji Allah la afasan na ala na san minu, Allah ya ce waɗanda mutane sai na kunno musu na da cikin su sadaqul halima fiha ya me mutumin kirkin cikinsu mai haƙuri da kamewan cikin su shine za ta bar shi a ciki shi ne za ta bar shi da gincicin kada ulhalima fiha hairan alhalim daga cikinsu mai haƙuri da kamewa wanda shi kansa kan iya sai musu ba daidai ba ne to shi ne za a bar shi a rudin eh, Allah ta zai bari ba wallahi tallahi sunnar Allah bai taba bari ba bai taba bari amma maganin duka waɗannan abubuwa tuba zuwa da tuba zuwa da wanda ya tuba ya ja sai alaƙarsa da Allah ta ya kyau abin da ya aikata a baya Allah ta iya san shi Allah ya samu da shi da jama'a sun fada Allah ya sa albarkaci سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك Thank you.